salati abu zaid al-qayrawani cikin risala ya ce yanzu ya mana magana ne akan hukuncin barin karatun fatiha a wata raka'a mutum ya kuskure ya bar karatun fatiha a wata raka'a bai yi ba ya wa waqtulifa malamai sun yi safani fi sahawi an alqira'ati fi raka'atin min ghairiha mutum ya rabkana bai yi karatun fatiha ba a wata raka'a ba raka'ar asubahi ba Ba misalin raka'a sallah mai raka'a hudu ko mai raka'a uku faqila yujzi'u fihi sujuda sahwi qabla salami suka ce ya wadatar zai yi wato sujjada ta rafkanuwa kafin sallama zai yi sujjada ta kafin sallama wata fadar wakila wasu kuma malaman suka ce yulgiha zai jefar da wannan raka'a din da ya manta fatihan a cikinsa wannan shine zaɓin ibn al-qasim kuma shine abinda ibn al-hajib ya inganta an gane ko ita ce kuma riwaya ingantacce wa ya ci bi raka'a ya zo da wata raka'a abin nan abin da ake so a isan muku da shi shine a malikiya mutumin da ya yi sallah sai ya manta raka'a ya manta fatiha sallah mai raka'a hudu ko mai raka'a uku sai ya manta bai yi fatiha a wata raka'a ba wasu suka ce rashin yin wannan fatiha kawai ya je sujjadar rafkanuwa idan ya yi sujjadar rafkanuwa sujjadar kabli a matsayin ya yi rage kenan shi kenan ya gyara sallarsa wannan riwaya ce ya za'ifiya mara rauni mara karfi amma wata riwayar suka ce yulgiha ita tafi inganci ya jefar da raka'a din wa ya ci bi raka ya zo da wata raka'a din wakila suka ce wasu suka ce yasjudu qabla salami zai yi sujada qabli ne wala ya'ti bi raka'atin ba zai zo da wata raka ba wa yu'idu salata ihtiyatan dallai ba ku gane ba shi yasa naga kun yi shiru ai wa hadha ahsanu zalika insha Allah ta'ala in ji imam abu zaid al wani. malam magana ce guda uku magana ta farko dangane da mutum da ya bar karatun fatiha ko a wata sallah cikin salloli banda asuba fa dan min gairi ha yace banda asuba alqaulul awwal ko suka ce zai iya yin sujjada ta sahau sujjada qabli alqaulul sani magana ta biyu suka ce ya je hadda raka'ar kawai Don fatiha ta fi karfin a maye ta da sujjada rafkanuwa ka zo da wata raka'a shine magana ta biyu wakila magana ta uku yasjudu qabla salami kawai kai sujada qabli kar ma ka maimaita wata raka'ar gaba daya amma kuma za ka maimaita sallar du gaba dayanta ihtiyatan shi yafi dan wato cewayewa saboda akwai yiwuwar watakila baka da sallah <laughs> kuma ai wanda suka ce ma ya maimaita sallah ya dafi imam abu zai ya ce wannan kuma shine zaɓin sa to anan wanne ne fi inganci wanda ya fi inganci shine magana ta uku ta biyu kun gane to sai kuma mutumin da ya rafka nuwa ya bar wani abu na azkar a cikin sallah shi kuma yace wa man sa an takbiratin wanda ya rafka nuwa ya bar kabbara guda aw an sami Allahu liman hamidahu marratan ko ya bar sami Allahu liman hamidahu kawai aw alqunuti ko ya bar al-kunuti, alqunuti fala sujuda alaihi babu sujjada a gare shi al alqunuti wacce wannan dai da ake yi ta ta asubahi ko to sai ta ce wa sahihu أن القنوت بدعة والصحيح أن القنوت بدعة سبب كتن كيزو كرنتا بفتوى دفتور أحد الصحابة ɗaya daga cikin sahaba ni ma ina rubuta ne a littafi na shi ne nake gama ko ka rubuta da boko in ba za ka iya ba ka ce zance mafi inganci kunutun shi kansa ma bida ne manukin da ake yi bayan sallah asuba idan an idar sai liman ya shiru Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa kaza wa kaza wa kaza daga baya sai a rukuyi wannan bai inganta ba annabi ne an ce akwai riwaya da aka ce manzo Allah bai gushe ba yana yin kunuti a sallah asuba ya bar duniya wannan kunuti ana nufin tulul qiyam ne tsawaita sallah wanda ya tuno da wani abu kuma da ya saura a gare shi yana cikin sallah sai ya tuno cewa akwai wani abun da ya bari to ya zai shine cewa manin sarafa min salati wanda ya da sallah sun ma zakara sannan sai ya tuno annahu baqiya alaihi shay'un wani abu ya saura a gare shi min hani sallah falyarji in kana bi qurbi zalika ya koma in yana kusa da inda ya sallah din fa yukabbir takbiratan sai ya kabbara yuhrimu biha yayi kabbara harama ya niyya da ita sun mai sallima baki alaihi ya sallaci abin da ya bari ka gane kuwa ka'idar da sallah kana fita za ka buga babur ɗinka sai ka tuno cewa kai raka uku fa nayi to sai ka dawo sai ka sake kabar rama Allahu akbar sai ka sallaci raka a ɗayan nan abinda ka bari kenan to bari mu ji me zai ce wa in ta da zalika fa idan abin yayi nisa baka tuna ba aw kharaja min al-masjidi ko kuma har ka fita ma daga masallaci to kun ga na ba kuma fita mai dan sauki sauki shi malam abin da yake nufi anan kana cikin masallacin ka tuno ne amma an har kafa ta gaje kawo abin hawanka ibtada a salatahu sai ka sake sallah wa kadhalika man nasiya salama wanda ya manta sallama wancan to wanda yake gindin sallar fa bai tashi ba ya tuno ya kawo idan ya tuno ya kawo sai ya ba'adi to haka man nasiya salama wanda ya manta yin assalamu alaikum shi ya idar da sallamar kawai ya idar da sallah amma ya manta bai ce <laughs> assalamu alaikum ba saboda eh, saboda shine mudirin mutaraf kinin ke nan, mudirin masu rafkanuwa wa kadhalika man nasiya salama haka shi ma wanda ya manta sallama wa man lam yadri ma salla da wanda kuma bai san nawa ya sallata ba a salata raka'atin raka uku yayi am arba'an ko raka hudu bana alal yaqini sai ya gini akan yaqini me yaqini shine raka uku dan ita ce al ko ina fata ana fahimta sai dai kuma idan ya kasance mutum ne wanda dama mai shakka ne kullum sai ya tafi akan kullum suka ce kawai sai ya idan da sallar amma ya yi ba'adi wanne ya halatta mana dai kuma in dai a wannan fata wannan kuma ya gama ko da ba'adi kullum sai kun yi ba'adi wasan lama shakka fihi ya sallaci abin da yake shakka wa ta bi rabi'a ya zo da raka'a ta hudu da salami salamihi sai su jada bayan sallama wato a nan gurin ana nufin duk wanda ya manta sallama bai yi ba to kawai in ka tuno sai ka ce assalamu alaikum sai kai ba'adi ko kuma mutum ya kasa tunawa raka uku ya ko hudu to ka kawo ta ta nawa din ta hudun sai kai ba'adi shine sujjada ai rukuni ne mal hamza ai mun faɗa duk wanda ya bar rukuni fa ha muka abu nan duk ɗaya ne sai ya mayar da ita ɗaya duk lokacin da yi kokwanto ɗaya kai ko biyu to ka mayar da shi ya ƙini shi ne ɗaya ai dole dai kayi ɗaya kam ko ba ka bane sai ka mayar da shi ɗaya sannan to mai hukuncin wanda ya yi magana da rafkanuwa a sallah ba man takallama sahiyan duk wanda ya yi magana da rafkanuwa a sallah sajada ba da salami to sai ya yi sujada di wa man lam yadri mana kamar yaya kana cikin sallah baka sani ba sai ka ji wani ya danna babar ɗansa yana yana wannan ba ɗan roba roba kenan yana yana tsitsitsi na suka ce Allah ku kashe mana wannan muna sallah a uzu a ce sallah nake ko an bugo maka waya ka manta ka daga ya gaji al'amarar sai ka mai duk tuna sallah kake <laughs> da wani a masallaci annabi ana sallah ya ruku'i mala a masallaci harami ba an sallah ya ruku'i aka bugo waya saboda tsabar jahilci fa sai ya zaro wayar sai ya daga idan dana ce afwan ana fi sala afwan a fi sala eh, ta silbadin ya kuri sallah nake ka bugo daga baya kawai ya ji wani a ci gaba to yi wannan da gangan yayi ko da rabkan yayi to wa man takallama fi eh, sahiyan da sanin da ba da salami amma wanda yayi da gangan fa mai alari me yace badala salatu wa man lam yadri asallama am lam yusallim <laughs> wanda ya ida da sallah yana zaune kawai sai ya rude ya kasa wai shi anya na mai sallama ko ban yi ba ya kasa tunawa ai yana faruwa ko shine a ah, sallama Allah am lam yusallim to sai ne malam yace sallama wala sujudu alaihi ya sallamar kawai ba komai akan shi to wannan mu duwa da kan kuke yi wannan shi Abu Hanifa ba gurin ba ma wannan sallama ba wajibi bane Abu Hanifa ba kana yin assalam kana yin tahiyya kai abdu wa rasulu kai azkar din ka gama kai ka tafi tafiyarka ba ma wannan maza ba mala ai ba za ta dauku ba ba za ta dauku ba shi cewa ya suka yan mazaban cewa suke da a ce mutum ya idar da abduhu wa rasuluhu ya yi addu'o'in sama ya kammala sai ya tusa sallah ta yi a ce ai kar a ce ai ya riga ya gama tahiya ba shi sallama ba dole bane ba a wurin shi ba dole bane sallama ka ji da kyau amma ba ma tare da shi sannan wanda ya ita kanta rafkanuwan sai mata shakka wa man istankahu shakku wanda shakku ya aure shi shine istankahu shakku ma'ana shakka ya shiga cikin sa ya shige shi an gane ko fi sahawi a cikin rafkanuwar ka zo <laughs> ka zo ba ta kama kamalan ka yi sallama za zakai su sujada biyu ko to ka yi sujada ɗaya ko kuma ka ta biyu sai ka rude wai ni kai gidan nan ɗaya ne kai ko biyu wato ita kanta ba din kai mata rafkanuwa <laughs> to shine sai yake cewa falyalha anhu kalmar falyalha anhu ma'ana wato yadriba anhu safhan ya kau da kai kawai ya watsar da wannan kawai kan ya dogara da abin da ya zama shaidan ne ke nema ya masa illa kawai ya rabu da rafkanuwa ya yi abin da kawai ya ga dace wala islaha alaihi babu wani abin da zai na gyara dan wani ba zai iya zuwa ya ma tambaya malam yace aka ramka Allah ni kam na yi rafkanuwa ba a ta kama ni ita kanta ba adin da nazo sai da rafkanuwa cikin ta <laughs> ya za ka yi Saka ce ba komi a kanka na'am ya yi raka da ya tafiya sallah mai raka nawa eh? mai raka guda uku to da ya ta yin sai ya yi me ya yi sallama shikenan sai ya tashi ya dora ya kawo ta biyu ya zauna ya sake zaman tahiya ya tashi kawowa ta uku ya zauna ya zaman tahiya wannan tahiya ta farko da ya yi ƙari ya yi sai ya badi ka fahimta to falyalha anhu kenan ko ya kau da kai wala islaha alaihi walakin alai an yasuda ba da salami amma fa kuma gaskiya sai yayi wata sujada ba da salam din wa huwa alladhi yaksuru zalika minhu yashukku kaseeran ma'ana wannan hukuncin wanda yake yawaita yin shakka ne da yawa kenan a an ya kuna saha zada auna kasa sai ya rabka nuwa yayi kari ne ko ya rage wala yuqinu amma bai da yaqini wala ba ba'da salami faqat aikin sa kawai sujuda bayan sallama wa idza ayqana bi sawi idan mutum yayi yaqini akan rabka nuwa da yi sajada ba'da islahi salatihi sai wata sujada bayan ya gyara sallah kaga wata magana kenan fa in kasaba zalika minhu idan abin ya yawaita gare shi fa huwa ya atarihi katiran yana bujiro masa da yawa aslaha salatahu to kokarin gyara sallarsa wala yasjudu li sahwihi ba zai yi sujadar rafkanuwa ba ma'ana duk mutumin da yake da yawan yawan rafkanuwa da da dimaucewa a sallah to ya kokarin ya daidaita zuciyarsa ya gyara sallarsa kar ya sujada din wa a mai alari kuma yace duk wanda yake yana da wannan rafkanuwa kullun kullun to kawai sai ta sujada badi kullun kai da sallah kawai sai kai badi ya ta ya raja'a sai ya dawo ya zauna in dai har ka tashi to ka dawo ka zauna liman ne ana raka'a sallah mai raka'a hudu mai kwanya zauna sai ya miƙe to ya dawo malam yufariqil arda amma fa in bai rabu da ƙasa ba wanda fikihun sallah kenan wasu sun ɗauka dawo wannan da ake yi ko ka miƙe sai ka dawo a hakikanin gaskiya yadda su dai fuka hawan suka ce idan kai rafkanwa ka bar tahiya ta farko ka miƙe in har gwiwa ka ta rabu da ƙasa hannunka ya rabu da ƙasa to kawai ka miƙe saboda ka shiga rukuni na farilla wannan zaman tanya na farko ɗin fa sunna ne sunna tana da ƙarfin da za ta jawo farilla ba ta da shi shi za su ce ka wuce kawai yasa wani lokacin idan liman ya yi rafkanuwa ya miƙe ku kuna zaune ku ta tasbihin ku sai ki dawowa ba laifi yayi ba ina fata ana fahimta wa kana wasu sun ce din ya dawo malami yufariq Arda ard bi yadayhi matukar hannunsa bai bar ƙasa ba wa rukubatahi ko gwiwoyinsa ma'ana idan kayan kura ne haka haka an yi wato mai kwan za a yi zamantayya ko sai aka kai Allah kana Allah kafin ka raba hannunka nan sai aka ce subhanallah sai ka dawo <laughs> ina ba ana fahimta ko kuma idan mai fara daga hannu ne kafin gwiwa mana ka dago haka ka daga hannun Allah za ka tashi kafin ka daga gwiwa to kai zaman ka amma idan kuma fa ka riga ka miƙe Allahu akbar sai da ka miƙe sai suka subhanallah subhanallah to kai ka ci gaba suka ce yanzu miƙe wanda kai din ba farilla kake yi ba zaman da zaka yi ba sunna bane to ai sunna ba ta da karfin da za ta ja farilla da haka sai ka miƙe kai ka ci gaba wannan shine abin da ake so a yi fa idza ha tamada idan ya riga ya rabu da ƙasa ya zarce shine tamada walam yarjiya kada ya dawo wasaje da qabla salami kaji ko wasaje da qabla salami zai sujada bayan sallama kafin sallama saboda me yawwa to sai kuma magana akan rama sallar da ka manta ta wanda ta kubuce maka da wanda ka manta kamar ya ban gane sallah mai zama ɗaya ba eh shi kenan eh ai sunna ce ya bari ai wannan tahiyar da ya bari da ita za ta zauna a makwafinta na'am magana a cikin sallah na'am <laughs> to sun ce ai wai magana in an yi ta ne don gyaran sallah me suka ce haka suka ce amma wannan gaskiya wannan akwai rauni a ciki a ce kullum in dai sallah ka zo mai raka uku sai ka tambaya ta cika wannan wasa ne da sallah gaskiya wa man zakara salatan sallaha mata ma mata mata ma ha wanda ya tuno a wanda ya tuno sallah to sai wa man zakara salatan wanda ya tuno sallah sallaha to ya sallace ta mata ma ha ai koyaushe ya tuno ta fi ayi waqtin min laylin aw nahar kenan inda tulu'i shamsi wa inda ghurubiha yawa ko rana tana faduwa ko tana tashi ko tana mai koyaushe kawai shine mata ma ha ala nahwi ma fatatu a bisa yanda ta kubuce masa kam anan gurin a bisa yanda ta kubuce masa mana idan sallace ta boye to zai rama ta a boye idan kuma sallah ne a bayyane to yanzu rama ta fa ita ma a bayyana zai rama ta to ai shine nake gaya ma ai baka banni na gama ba an gane ko idan a kasaru ce ta kubuce ma ta kasaru ce ka manta ta ko ta kubuce za ka rama ta a ƙasar ko kuma in ta zaman gida ne wa in kana akwai saɓanin malamai wasu suna ganin cewa in ta kasar ce ta kuɓu cewa matukar ka dawo gida to za ka rama ta ne irin yanda ka dawo yanda kake a gida wannan shine fatawar da lajinatu da'ima suka bayar malaman malaman saudiya amma a malikiya suka ce in kana safariyatan qadaha safariya wa in kana hadariyatan قضاها هدرية وإن كانت سرية قضاها سرية وكذلك إن كانت جهرية قضاها جهرية فوزكم مسكتي آآ yayin da ka zo za ka rama sallar asubahi ko sallar isha'i ta jiya yanzu kaga yanzu ai ba dare bane isha'i ana bayyana ta ne da daddare yanzu ko sallolin rana a ɓoye ake yin su da wannan rana ɗin tarin jayi dare da lokacin sallar da ka tuno ta ba shi bane wannan yanzu rama za ka yi za ka yi ta ne a matsayin ɓoyayyen sallah ba bayyananniya ba wannan wani kauli ne cikin akwal na malamai kun gane to wannan kenan sai suka ce a alana ma mafatar ko sun maa ma kana fi wakatihi sai kuma maimaita abin da ya kasance a kan lokaci min ma sallah ba da ha, dangane da abin da ya sallah bayanta kamar abin da ake nufi a nan gurin shine yanzu ba za mu yi sallar isha al'asar ba to sai ka tuno ish insha Allah insha Allah insha Allah <laughs> amma amma yanzu yanzu magana ai muna akan ta insha Allah ne ko <laughs> yawa ah, yanzu sai mutum yanzu zai yi al'asar sai tuno bai yi ba to za ka rama isha'in nan sannan kuma ka zo ka yi sallar da take kan lokacin ta din ka fahimta yawwa wa man alaihi salawatun kafira wanda yake da salloli da yawa a kansa sallaha fi kulli waktin wanda ya salla da yawa ta shekara ta shekara biyu watanni to ya tara ma sallah kowane lokaci min lailin aw nahar dare ko rana wa inda tulu'i shamsi ko lokacin da rana ma za ta fito duk da cewa annabi ya hana yin sallah lokacin da rana za ta fito wa inda gurubiha ko lokacin da za ta fada sun faɗi wannan ne wai saboda idan baka zama ba to idan ka zo ka mutu fa in ka ce bari ka bari sai rana ta fada karama in ka mutu fa ana bin ka bashi suka ce kawai karama sallah ko yaushe ma wa kaifa ma ta yassara lahu duk inda wato ya ga gare ka wa in kana da yasiratan aqalla min salati yawmin wa laila idan sallolin da suke kanka kaɗan ne ba su kai sallar dare da yini ba bada'a bihinna to ka fara yin su misali ka zo za ka yi sallah asubai amma ana bin ka sallolin jiya salloli biyar ko kuma ana binka salloli hudu to ba za ka ce sai na yi asubahin na gama sannan zuwan rama waɗannan ba a'a sai ka fara yin waɗancan in dai sun yi ƙasa da sallolin yini da dare ma'ana salloli biyar kamar hudu sai ka jero hudun du gaba ɗaya amma in sun kai biyar to sai ka yi asubahin ka ta yau in ka idan sai ka ɗauko asubahin jiya sai ka rama azar sai kai azar ɗinka ta yau sai ka rama ta jiya in ka ga dama kuma in ka gama su sai ka jero biyar din ga baki daya ka rama su sai dama kuma ka rarraba su shine bada bihin nan wa in fatar waqtu ma huwa fi waqtihi ko da kuwa lokacin sallar da kake ciki zai wuce ta wajen rama sallolin nan hudu ko ko uku to sai ka rama fa ba ku gane ba abin da ake nufi shine ka zo za ka yi sallar asubai kuma ana bin ka salloli hudu na jiya sai kaga cewa idan ka tsaya za ka rama salloli hudun nan na jiya lokacin asubahin zai wuce to ya za ka yi dole sai ka rama hudun nan alaba shi lokacin asubahin ya wuce ba komai sai ka zo ka yi asubahin a matsayin qada'i ba a daɗi ba kun gane yawa karka ce ah, to tunda asuba za ta wuce bari na yi wannan akan lokacin sai yanzu a ba a haka wa in kasurat bada bima ba wata waqtihi amma sallolin sun ma yawa sai ka fara da wanda kake jin tsoron kubucewar lokacinta Ba man zakara salatin fi salatin wanda yana cikin wata sallah kawai sai ya tuno wata sallah bai yi ba ba sadaqa hadhihi alaihi to wannan wanda yake kanta ta ɓaci kana cikin yin <laughs> la'asar ko kana cikin la'asar kawai sai ka tuno kai ashe mu ban yi azhar ba to wannan din ma ita kanta ta lalace ka fita kawai ka je ka dada ka dika mata sallah ka dauko azhar kai idan ka idar shikenan kana da hadisi manzo Allah ya ce man nasiya an salatin man nasiya salatin ko duk wanda ya manta sallah fal salliha idza zakaraha ya sallace ta lokacin da ya riga tuno haka annabi ya ce wa wanda ya tafi salati wanda ya kece da dariya a cikin sallah a adaha sai ya maimaita sallah kawai ana sallah ake abin dariya ya ta ketsa dariya to sai ya maimaita walam yu'idil wudu'a amma an maka afuwa ba za ka maimaita alwala ba dariya ba ta kare alwala wa in kana ma imadin imamin amma to kana sallah ne in ka kasance tare da liman ne tamada baka isa ka fita ba ka ci gaba da sallah ka yi dariya tare da liman wa a'ada amma yana assalamu alaikum sai ka meme ta sallan eh ukufa kenan wala shay alaihi fi tabassumi amma fa idan mutum yana sallah dan yayi murmushi ba komai ana cikin yin sallah sai wani abin dariya sai ka dan murmusa wannan ba komai Wannan fi salati kal kalami furi Bushi a cikin sallah kamar magana ne wal amidu lidhalika mufsidun li salatihi wanda ya fura abu da gangan a sallah sallah ta baci wan nafqu fi salati kal kalami ka'ida ce haka malikiya suka ce wasu malaman kuma suka ce a sai an duba hura wannan a gani za a iya rubuta harafi kamar kace fu fu kaga za a iya rubuta fu kenan ko ko ba ka ko fa'un wawun alifun fu kaga kalma ta fito amma suka ce idan kaɗan busa ne kawai to wannan ba laifi a ka ɗan yi kuskure amma sallah bai ɓaci ba to me kalkalami ma'ana hukumu hukumul kalam idan da rafkanuwa ne za yi sujada idan da gangan ne badalan salatuka wa man akhta alqiblata a ada fil waqti wanda yazo yin sallah sai ya manta ya kuskure alqibla dan da mu ya kuskure alqibla ko to sai ya maimaita inda lokaci dukkan i'ada a littafan nan na malikiya a ce i'ada fil waqti ana nufin fa wannan mustahabbi ne ma'ana ka je ka yi sallah jiya a gwarzo sai da ka dawo aka ce ma a ah, kai inda kai sallah fa ba nan ne alqibla ba to idan da sauran lokacin sallar to karama idan ko lokacin ya riga ya wuce to mustahabbi ne kai karama ta din ma mustahabbi ne sunna ya tabbata duk wanda ya salla ma ba akan alqibla ba sallar sa tayi wa kadhalika man salla bi thawbin najisin bi thawbin najisin wanda ya sallah da tufa mai najasa ya yi sallah da fitsari a jikin wandon ko ya yi sallah da bayan gida ko ta yi sallah da jinin al'ada a jikin tufafin au alama kani najisin ko mutum ya yi sallah a wuri mai da jasa duka a adifil wakati ne inda lokacin sallar da saura sai ya rama in babu kuma shi shikenan wa kadhalika man tawadda'a na najisin wanda ya je alwala da ruwan fitsari ruwan najasa ko ruwan bayan gida ko ruwan kwata in kwata najasa ne mukhtalifin fi najasatihi an yi sabani akan najasar wasu ce to wannan dai najasa ne wannan ba najasa bane kama a zuwa ce to wannan ruwan da ruwan najasa ne wasu kuma ce kai wannan ba ruwan najasa bane shi ma a ada fil waqti inda lokaci kawai karama wa amma man tawadda bi ma'in kad tagayyara launuhu amma wanda ya alwala da ruwan manja fa ruwa ne launin sa ya canja kamar ruwan manja ko ruwan a tsumi ko ruwan coca cola ma'ana ruwan ya garwaya ya tashi daga sunan ruwa aw ta'amuhu ko sa ya zama ruwan zaki ko ruwan daci aw rihuhu ko sansanansa ya zama mai doyi ko mai wani sansani a ada salatahu abadan dole sai ya mai sallah har abada wa wudu'ahu da kuma alwala duk wanda ka ji fayyace duk wanda ya yi sallah da ruwan da ba launin shi bane ko ya yi sallah da ruwan da ɗanɗanansa ba ɗanɗanan ruwa ba to har abada sai ya mai da sallah akwai bayani akan wannan insha Allah wani sati lokaci ya abinda muka faɗa ne da Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana assalamu alaikum wani rahimahullahu ta'ala sahibul risala ko yanzu za mu yi magana ne akan abu wuraren da ake yin jam'in sallah mana a halayen da ake jam'in sallah a cikinsu malam ya ce waru fil jam'i bainal maghribi wal isha'i lailatal matar an yi sauƙi, an sauƙaƙa ya halatta a haɗa sallah ta magariba da isha'i a daren da ake ruwa waka zalika fi tinin wa zulmatin haka kuma idan akwai taɓo akwai duhu kaga abu na biyu kenan ku rinka lura halayen da ake haɗa sallah ake jam'in sallah magariba da isha'i ana yi idan akwai ruwa ko lailatul matar ruwa kawai in dai an yi ruwa a iya haɗa sallah kun gane sannan kuma idan akwai tabo akwai duhu ko da ba ruwa amma akwai tabo akwai duhu ya halatta a me a hada sallah yu'azzinu yu'azzinu lil maghribi awwal al waqti kharij al masjid kharij al masjid ladan zai kira sallar magariba a farkon lokacin magariba a wajen masallaci thumma yu'akhiru qalilan sannan a dan jira kaɗan fi qauli malikin amma a ra'ayin imamu malik thumma yuqimu fi dakilin masjid sannan ayi iqama a tada iqamar sallar magariba a cikin masallaci wa ha liman ya sallace ta ma'ana a nan a malikiya abinda ake nufi in dai za ku hada sallah to za a kira sallar magariba a farkon lokaci sannan kuma a dan yi hakuri a jira a dan jinkirta kaɗan sannan sai a tada iqama a sallar magariba sannan kuma sun mayu azzinu lil isha'i fi dakhilil masjidi a cikin masallacin ladan din zai kira sallah wa yuqimu kuma ya tada iqama a ciki to anan wasu malaman irin Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala da sauransu suna ganin cewa kiran sallah a cikin masallaci bid'a ne kiran sallah asali ana yin sa a ina ne a waje ba a ciki ba suka ce akwai buƙatar hujja da za a ce za a kira sallah a cikin masallaci ma'ana mas'ala ce ta saɓani shi sa shi ma ce mafi ƙauli malikin wasu ba daga cikin fuka ha'un ba su faɗi haka ba sun mai yusalliha sannan kuma sai mutum ya sallace ta shine sun ma yusalliha sun ma yansarifuna sannan sai ma mu su juya su tafi wa alaihim isfarun wato su juya su tafi da sauran hasken-hasken rana shine isfarun kun gane ko da sauran haske-hasken rana qabla maghibi shafaqi kafin shafaƙin nan ya ɓuya a bai halatta ba a tsaya a sallan nafila a wannan lokacin tunda dai an riga an hada sallah kuma hada sallah ana yi ne ga wanda ya zo masallaci banda wanda yake gida kamar yadda mai askari ya faɗa a cikin askari ɗin cewa hukuncin hada sallah tana samuwa ne falalar ko rukusar ga wanda ya zo masallaci ba ka mutum yana zaune a gida da matarsa ya ce a ah, da an yi ruwa barin hada magariba da isha'i ba kun gane wannan alhamdulillah yanzu iskali a nan gurin shine alaikun subhanakum idan mun yi sallah mun hada magarba da isha'i a nan muka tafi sai wasu suka makara suka zo nan ya za su makararri yana da yancin ya hada sallah ko bai shi ah? makarantu sun zo masallaci ce kai ya saboda yi yana gida na zaune su ko da bai zai su je gida an yi magana ba sa ke dawo ba zai yi ba da sun sun zo ba da samu wannan dama eh zai iya yi dambayar gwai a ah? na'am malam shi fa ya fi zo masallaci kaga barin tambaye ku menene illar hada sallah din ban ji ba la'e eh? kaga eh faɗi abin da za ka faɗa amma ka fahimci tambaya ta menene dalilin da yasa aka ce a haɗa sallah aha an samu ruwa an samu tabo an samu duhu ko ko ba gaba to shi yanzu da ya baro gida ya zo masallaci din shi shi kadai ne kuma an samu ruwa an samu tabo din to illa ya same ta ko ba ta same ta ba shi ko ba zai hada sallah ba saboda me wannan yake tun da kaɗai ne bai hada sallah ba da su su biyu ne su su su ku amma shi dai bai hada ba na'am yasa aka ce a da sallah saboda idan kun koma gida kun yi halwa wannan idan ya